Bismillahi Rahmanu Rahim. Na yana kashi na goma sha biyu. Matir ya fito yana faɗin. Babba ya ce a bar tafiyar na har gobe. Kafin nan na gama haɗa kayan da zan je da su na auren. Dama komai a kammala yake. Rauda ta ce, shi kenan dama ya fi. Washe gari suka ɗaga zuwa Nijar. musa Majid da Bahijja kawai. Yasir bai samu damar zuwa ba saboda lakcin shi. Aina na ganin ba kowa a gidan. Daga ita sai babba, ta sa kai ta fici da takardun gidan da suke ciki, wanda abu ya su. Tafiya ta yi ta sayar da gidan. Haka babba yana zaune ya ga maza suna shigowa gidan. Suna dubawa. Kafin su fita bai fahimci komai ba. Miliyan biyu inda ta karɓa. A hannunsu, kuɗin gidan kana ta nufi inda ake buga jaridu, cike da farin ciki. dama na ce sai na yi kuɗi a duniya ta san da ni haka ta sa aka buga mata jarida da hotonta a kai ta washe baki a jikin jaridar an rubuta hajiya shekara ɗaya miloniya a ciki kuwa labarinta ta bada na karya yadda aka yi ta kuɗin yanzu yadda ta sha wahalar neman su da dai sauransu haka ta zo ta cilla bafa jarida da har lokacin Yasir bai dawo ba daga makaranta. Kayanta ta ɗifa ta fita tana dariyar keta. Sai da masu gidan suka zo karɓa. Take masa bayani. Kusan su masa ya yi. Shekara kina tsoron Allah kuwa? Ina za ki je da haƙƙinmu? Ainihi kenan borina ya cika, duniya za ta san da ni, za ka ga yadda za a rinka nuna na a TV. zan fara harkata da manyan mutane, ni ma don haka ka sallame ni kawai. Yanzu ina kike son na je ni da Yasir? Ina kike son mu zauna? Wannan matsalar ku ce, ka bani takardata kana ɓata min lokaci. Ki je, Allah ba zai bar ki ba, Allah na tare da duk wanda aka zalunta. Ni da ‘ya'yana uku da kika ci amana, sai kin ga sakayya, na suke ki saki uku. ayyararre ta fi nono fari saduwar alheri kada Allah ya sake haɗa fuskokinmu da ke wannan rabuwar ta har abada ce bar marmarin sake ganin mace irinki a zalima ta ta akwatinta da sauran kayan da ta sata na bahijja ta fice tana dariya babba kuwa masu gida suka fito da shi komai bai ɗauka ba haka ya nufi bayan wani masallaci ya zauna dafi da kirjinsa saboda ciwon da yake masa ga wani jiri da yake gani hawaye kawai ke zuba a idanunsa kafin wani lokaci ya soma tari sosai numfashinsa na soma yin sama sama mutanen da ke cikin masallaci suke jinsa a baya sai suka fita suka duba subhanallah malam malam nasir buzu ne fa mesa mesa suka yi da sauri suka tattaba shi tuni numfashinsa ya ɗauki haka suka ɗauke sa suka nufi asibiti da shi don suna ganin kamar su ma ce ya yi sanda yasir ya dawo suka sanar da shi a ruɗe ya je asibitin lokacin ma har ya farfado sai dai barci yake sosai godiya sosai yasir ya yi wa mutanen nan da suka kawo bafa asibitin kana ya ci gaba da safa da marwa hannuwansa goya a bayansa abubuwa suka tunkuɗe a zuciyarsa ya je gida ya samu wasu mutane daban sun gaya masa gidan nasu ne sun siye shi to ya shafa fai sayar da gidan me yasa ya sayar da gidan kuma a ina yake son su zauna yanzu ina yake son mu zauna mu ma sannan ina inda ta shiga ban ganta ba duk waɗannan tambayoyin babu su yanzu har sai baffa ya farfaɗo mu da kuwa tun bayan tafiyar ab ta kasa taɓuka komai saboda baƙin ciki wannan ma abin kunya ne musab ke son janyo mata yar talaka mai aikinta ce mijinta ke so haka kamar hauka yana so ya zubar mata da aji ga ƙawayenta yanzu in dai ta dawo ba ta zan fasa ba shakure ta zanyi sai dai ta mutu sai dai ya sake ni Allah ma ya sa ta ce ba za ta dawo ba ba ta son shi amin rauda a gidan hajiya ta zarce kai tsaye bayan ta raka su musab ta sami ta ranta a ɓace oh da shi kenan musabu ya zaɓi naina a kanmu kenan ya zaɓi farin cikinta da namu ya fi son ya bi ta kenan rauda ta zauna tana soke numfashi hmm. to ya za mu yi hajiya abin da kake so fa komai za ka iya fatan mu allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya ni ne na ɗin tema ke bani tsoro haushi take bani a yanzu wallahi tallahi tana wahalar da buroda gwanin abun tausayi Hajiya ta zauna ita ma tana faɗin. Yarinya ta yanzu ta fita raina, kwata-kwata. Duk macen da za ta nuna wa yaro na kiyayya, haka ba na son ta, ballantana ma ab. Ya wuce ajinta, ‘yar talakawa ce fa. In ban da jaraba ta ɗa namiji ma, ina shi ina nena, ya fi ta kyau, ya fi ta kuɗi, ya fi ta komai, sannan akwai waɗanda suka fi ta ai. Rauda ta soma dariya. Hmm. Sai hakuri hajiya. amma Nena ta karɓe zuciyarsa baya ganin kowa sai ita. Sannan ita dan tana mace ne ake ganin kamar ta fi shi kyau. Sannan yarinya ce sosai hajiya, yanzu fa za ta je SS3. Hajiya ta ja dogon tsaki. Ki kira sa ki tabbata ki tabbata mishi duk idan ya bari ya yi asarar exam ɗin shi saboda wannan yarinyar wallahi tallahi zai haɗu da fishina kuma zan gaya wa dadi. komai sannan idan ta buƙaci saki ya ba ta takardarta ya dawo gida ni zan nema masa mace wadda ta fi naina ba ta nama ba buzuwa ba fauziya kanwar musa'ab ta kyalkyale da dariya hmm, hajiya sai ta fi amaryarsa kyau ko sosai ma a wuta rauda ta ce ai gashinta ne da dimfil ɗinta Ke ruɗa ab, ba don haka ba ma? Mata kyawawa nawa ne irinsu, wanda ya bai gani ba, wanda suka fi ta ma. Hajiya ta taɓe bakinta kawai, hmm. amma a ranta ya yi matuƙar ɓaci, sosai musamman akan Naina. Wannan kenan. Naina zaune da Umma Loti, ƙanwar mamanta, tana kuka take gaya mata komai, an kwace mata saurayi, an ba wa Bahijja. Sannan an aura mata mai mata wanda ba ta so ran loti ya ɓaci sosai musamman yadda ne ke mata kukan a raba aurensu da ita ba ta so ke yi shiru naina ka gaya mini shi wancan yaron da aka ba wa bahija kina son shi ne ba ta iya hausa ba sosai Umani ba na son yanzu na daina son sa duk ba na son su karatuna nake so yanzu fa ina ss3 to kenan nena amma bai kamata nasir ya muku haka ba ko dan ya ga mahaifiyarku ba ta raye zai ringa muku dole ga masu kuɗi eh ya manta kuna da naku dangin ne nene ta yi shiru tana kallanta tana ci gaba da faɗin tunda baka so ba za ka koma ba dole ya aiko maka da takardanki ko kuma ya zo ya baki ni zan kwatar miki ‘yancinki na gode umaloti tun da ta kwanta ta kasa samun nutsuwa idan ta rufe idanuwanta musab take gani kyakkyawar fuskarsa take gani murmushinsa da idanunsa da yake tsere ta da kallo da su ta tashi zurum tana kallon loti da ke barci ta tuna idan yana kallonta yadda take zare masa ido hey abokina miya kake kallo na haka ne wai ta saki murmushi ta tuna idan tana cin abinci yakan zauna ya yi ta kallonta da a gida ne da yanzu suna tare komai ta ce ya yi mata zai yi mata komai ta saka shi zai yi mata yana murna Oh, missing you, my friend. Me yasa na kasa barci wai, sai tunaninka nake. Ta dafe goshinta, wayyo Allah. Tunanin Majid bai taɓa hana ni barci ba, sai naka? Me yasa? Kai fa abokina ne kawai, aboki ne kai a gona. Amma kuma tunaninka yana dakatar min da bacci, ya hana ni zaman lafiya? Lotti ta gyara kwanciyarta, idanunta na sauka a kan Naina da ke zaune. A hankali ta kira sunanta, Naina. Ta ciwo tana kallonta ba tare da ta amsa ba. Me kake a zaune cikin duhu, me ya hana maka bacci? Kaina ne ke ciwo umma. Lotti ta kunna fitilar ɗakin tana kallonta. Ba ta yi kama da mai ciwon kai ba. Ko kana tunanin mijinka ne? ta zari ido sosai no ma why should i ni ba na jin turanci ba turanci nake ji ba kaman hausa ko yare na. naina ta kwanta tana faɗin umma ba na tunaninsa amma ina jin gabana na faɗuwa tun ɗazu ina tsoron wani abu ya samu babba ko ya yi fushi da ni bayan na zo ki kwantar da hankalinka ba zai miki komai ba Ok Umma, sai da safe. Ta kashe fitilar cike da takaicin turancin da ne ke yi mata. Yaren zamani ma akwai renin wayo. Washe gari haka ma ta tashi, sukuku, ta tuna irin wannan lokacin da zai zo ya tsare ta. ne kin ci abinci? Me kike so? Me zan sa a kawo miki? zaki ci tare da ni? ta ce a'a to ki ta haske na idan kin gama ni zan je na tunawa haka zai tsare ta har sai ta gama kana ya fita yau ga ta tana kalace da madarar shanu da kekena ba mai rarrashinta ko ba komai yana sanya ta murmushi da nishadi yana da kyau numfashinsa yana da ƙamshi ta saki murmushi taraf suka haɗa ido da latti kai wannan yaro munafikin yaro ne tun sai yana magana kana can kana tuna wancan mijin naka kuma ka ce ba ka son sa yanzu ka zauna kana tunaninsa kuma kai umma ba shi nake tunani ba ki yarda da ni ba na son sa just kawai i thinking about him kin gane to Ka gama shan wannan keke ɗin, ka zo ka na zan aike ka inda kawunka yake. Kusan ne Naina ta dawo, ɗauke da kaya a kanta, a gajiya take, duk inda ta bi maza da mata kallonta suke, sun ga bakuwar fuska, sun ga mai kama da yarensu. Bambancin fatar Naina ta fi kyau da sheƙi, da alama hutu ne da yanayin wurin zama. da haka ta karaso gidan bakinta a tintsire cike da takaicin kallon da suke mata tana shigowa gidan ta za ta tsaya tiris zuciyar tana buga sakamakon ganin musa'ab majid da bahijja zauna tare da loti lokaci ɗaya suka jiyo suna kallonta idanunsu suka sarki da na juna ita da musa'ab a tare zuciyoyinsu na soma bugawa ta yi saurin ɗauke idanunta ta ɗaga kafafuwanta da ƙyar ta yi shigewar ta ɗaki ba tare da ta sake kallon su ba ko yi musu magana ba ta yi ba kai sai musu ya bi bayanta tana shiga ɗakin yana shigowa a fusata ta jiyo tana kallon sa sai dai suna haɗa ido ta sake jin faɗuwar gaba jikinta ya yi sanyi ta juya ta ajiye kayan kafin ta zauna ƙasan tabarma shi ma ya zauna a kusa da ita har lokacin ya kasa ɗauke idanuwansa a kanta naina ya kira sunanta a hankali ta amsa ba tare da ta kalle shi ba faɗa min naina abin da waccan matar ta faɗa da gaske take ta dago tana kallonsa me take cewa ta ce sai na suke ki naina ba zan iya sakin ki ba ya zama dole abokina ta faɗa haɗe da zare idanuwa tana kallonsa kallonta yake cike da mamaki yadda take zare masa ido sai ga idanuwanta sun yi kyau sosai da gaske ne na ba kya sona shi yasa kika zo kika bar ni me yasa ba kya sona ne miki please ta yi shiru ba tare da tatanka ba don ba ta san dalilin da yasa ba ta son zama da shi ba ya riko hannuwanta duka biyu ya hada da nashi yana murzawa a hankali ta ji wani yar kin ga da farko ta ce za ta raba bahijja da majid ba za ta bari su yi aure ba amma da bahijja ta nuna mata tana son sa ba za ta iya auren kowa ba bayan shi ta haƙura za ta bar su su yi aure amma ni ta ce dole sai na saki naina ita wannan matar wace ce a gare ku me yasa ba za ki gaya mata kina so na a yanzu ba eh me yasa ba za ki gaya mata a yanzu za ki iya da ni ba naina please naina ba zan cutar da ke ba na miki alkawarin saki farin ciki ta dago tana kallon sa. ka yi haƙuri abokina ba ina nufin kona maka ba ne ka yi haƙuri don allah ka bar ni kawai ya tsira mata ido cike da takaicin wannan karan ransa ya ɓaci matuka. ta so mu ba shi haushi a yanzu idanunsa sun yi jawur banda so so ne wallahi da ya sake ta ita wace ce da har za ta riƙa wulakanta shi duk sanda ya nuna mata da wahalar da ya yi a kanta me yasa za ta yarda da shi ya tashi a fusace karo na farko da ta soma ganin ɓacin ransa jikinta na soma kyarma ba zan sake ki ba naina idan ba kya sona ki kashe ni abokina kafin ta yi magana tuni ya juya a fusace ya bar ɗakin yana fitowa ya same su suna hira cikin farin ciki har da dariya ya dauki takarsa ya ratiya zai fice cikin ɓacin rai bai yadda da majlis suka ba shi haƙuri suka riko shi ya labai me ya faru ina za ka je yanzu Naira da ke ɗaki tana jin abin da majid ya faɗa ta yi saurin fitowa tana kallon su sake ni please sake ni don allah zan koma gidanmu inda ake so nan, aka san darajata nan ma ana son ka kai haƙuri dan allah cewar bahijja umalutu ta matso fuskarta da damuwa ɗan zaman da suka yi da shi ta fahimci yana yadda yake son naina tun daga yadda yake roƙonta ta gan shi kyakkyawa yana da mutunci shi da majid ta lura ba su da ruwar kai irin na masu kuɗi ba ta ga dalilin naina na tsanar shi ba tun da shi yana santa ta riko hannunsa fuskar ta da damuwa ta ce Wannan yaro menene? Eh, menene shin? Me yasa za ka je ka bar mu? Kana fushi kana son nima na ji ba daɗi? kwanmu bai ji daɗi ba. Menene ta yi ma? Cikin muryar damuwa ya soma magana. Umma, Nena ba ta sona. Rashin ƙaunar da take min har ya kai Nena ba ta son ganina. Tana cewa na ƙyale ta. Ni kuma na kasa rubuwa da ita. Na kasa jure rashin Naina, shi ya sa na biyo ta, take wulakanta ni. In ma Naina ba ta sona, ta bani damar tabbatar mata da cewa ina santa, ina ƙaunarta. Umma ta ce, Na sani, yanzu na fahimci kana son na, da kyau. Kana damuwa da shi, shi kuma ya zo ya gaya min karya a kanka, har na ce zaraba aurenku. Tunda kana santa, haka ba zan raba ka ba da matarka kuma zan baka ɗaki ka zauna har a yi bikin bahijja kar ka damu da munafikin yaro na ai na gan shi jiya bai yi barci ba su bahijja suka soma dariya naira na bakin kofa tana kallon su loti ta ja hannunsa ta kai shi wani ɗaki ba komai a ciki sai gidan ƙarfe irin wannan mai rumfar sama a ƙasa an malale wurin da tabarma gajere irin nasu na buzayen Nijar. Sun yi ado da kwariya, mai zane mai kyau, an jera an ƙawata ɗakin, jeren ɗakin har sama ya yi tsawo, ɗakin ya burge shi a rayuwar shi. Bai taba zaton akwai ɗaki irin haka ba, da mutane za su iya rayuwa a cikinsa. Hassali ma bai taba zaton zai iya shigowa cikinsa ba, ballantana ya kwana a ciki. Ka zauna har a yi biki sai ka koma da matarka ko ba ta so ya yi murmushi kawai ta juya ta fice shi ma mijin ta bashi nashi ɗakin ganin bayyanta ta dage tana gyara ɗakin da aka ba wa majid ita ma ta ɗauki tsintsiya bakinta a tunzire ta nufi ɗakin da aka ba wa musab ummalot tana zaune tana kallonta musab na tsaye ɗakin yana kallon yanayinsa da jakarsa a hannu fuskarsa da damuwa alamar yadda zai yi rayuwa a ɗakin yake tunani to masu sauraro a nan za mu dakata a kashi na goma sha biyu sai mun kara haɗuwa da ku a kashi na goma sha uku domin jin yadda ta kaya kar zai kuma ta yin subscribing sannan ku tabbakar sanarwa domin kasancewa da mu a kowane lokaci